الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن دعا بدعوته وصار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين يومنا شاشدا قوات ربيع الثاني يجرى النبي صلى الله عليه وآله وسلم shekara takwas shine kuma sha hudu ga watan ɗaya miladiya 2017 ci gaba da karatun na littafin sifati salatin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam min takbir ila taslimi ka annaka taraha littafin Sheikh Muhammad din Al-Albani rahimahullahu ta'ala yau insha Allah za mu tashi at-tashahhudul akhir sallah ta taho karshe karshe tahiya ta ƙarshe malai ce at-tashahhudul akhir tahiya ta ƙarshe wujubut tashahhudi wajibcin tahiya din sai thumma kana sallallahu alaihi wa sallam ba'da an yatimma ar-rak'ata ar-rabi'ata yajlisu lit-tashahhudil akhir ce sannan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance bayan ya cika raka'a ta hudu in sallan mai raka'a hudu ce kenan yajlisu litta shahudul akhir yakan zauna don yin tahiya ta ƙarshe wa kada ya'muru fihi bima amara bihi fil awwal kuma manzan Allah ya yi umarni a wannan tahiyyar ta ƙarshe da abin da ya yi umarni a tahiyya ta farko ba su da wani bambanci irin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta yayin umarni ayi atayya ta farko to atayya ta ƙarshe ma shine abin da manzo Allah ya umarni ayi wa yasna'u fihi kama yasna'u fil awwal haka nan kuma yana aikatawa atayya ta ƙarshe nan, irin abin da ya aikata atayya ta farko illa annahu an istizna'i ko sai dai cewa shi atayya ta ƙarshe din kana ya ƙa'udu fihi mutawarrikan ya kasance yana zama a ciki mutawarrikan zaman tawarruki zaman tawarruki shine mutum ya zauna a ɓangarensa na hagu ba kan ƙafarsa ba shine zaman tawarruki kaga mun karanta a waccan ta ta farko wani irin zama ake yi al-iftirash shine mutum ya tankwashe ƙafarsa ta ya zauna a kanta amma idan sallah mai zama biyu ce ta ta ƙarshe ba wannan zaman annabi yake ba yana yin zama na tawarruki kamar yadda ya zo a hadisin <coughs> abi humaydin sa'idi Allah ya kara masa yadda hadisin nan da muka karanta da ku a baya lokacin da yana cikin sahabbai sun kai mutum goma ya ci fi su yi sallar manzan Allah to haka ya siffanta sallah din cewa annabi alaihi salatu wassalamu idan ya zo ya ce hatta idza kanat tasallatu lati fiha taslim har in manzon Allah ya zo sujjada ko ta yadda yake daga ita za a yi sallama akara rijlahu yusra wa qa'ada mutawarrikan yace manzo Allah yana jinkirta kafarsa ta hagu sai ya zauna zaman tawarruki ala shikhil aisar a barin sa na hagu alwarak shine saman cinya ko shine alwarku a takaice dai mai hausa sosai ko ma'ana mutum ya zauna bangaren duwawunsa na hagu ya zama yana kan ƙasa to shine yanda ake zama a tayya ta ƙarshe shine yace yabdi bi warkihi al yusra ila al ardi yana ainihin karkata ko ya zauna da bangaren sa na hagu akan ƙasa wa yakhruju qadamaihi min nahiyatin wahidatin sai ya fito da kafafuwansa min nahiyatin wahidatin ta bangare guda daya kaga haka ake ko idan ya zauna da nan zaka kafafuwan kuma duk sun fito nan to wannan shine tawarruj kamar yadda ya zo war abu a hadisin abu daud wancan cewa yana zauna da warakinsa shine malam ya fassara waraki din yace al fakis shine saman cinya yace wa yaj'al yusra ta tafakirihi wa saqihi wa al yumna manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam <coughs> ainihin yakan sanya kafarsa ta hagu ƙarƙashin cinyarsa kuma ƙarƙashin maƙyangyamarsa wayan subul yumna sai kuma ya kafa kafar dama haka ne zo a hadisin shi abu humaidin din yakan fito da su to kafar dama ita kuma sai ya kafa ta kaga wannan ta fito nan an gane ta fito nan to ita dama ita kuma sai ya kafa ta haka za ga idan ya kafa ta iya sun kalla al'ibla ita ma wannan ɗin ta fito nan za ga ita ma ta ƙirjinta ya kalla alƙibla haka yake yi haka ya hadisi na shi abu humaidin ɗin Allah ya ƙara masa yadda sai ce wa rubba ma shaha a hayanan wani lokacin manzo Allah ya kama fada ta ita ta daman maimakon ya kafa tun lokacin sai ya fada ta kamar yadda ya hadisin Abdullahi bin Zubair yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza qada fi salati ja'ala qadamul yusra baina fakihi wa saqihi wa farasha qadamul yumna yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ya zauna a sallah yana nufin azama na ƙarshe yana sanya kafarsa tagu karkashin cinyarsa kuma karkashin ƙaurinsa sai yace wa farasha qadamul yumna sai kuma ya kafa kafarsa a a ce shimfada kafarsa ta dama to kaga a nan sai ka ga uwa an yi karo a ruwar abu humaidin an ce daman ya yake mata kafata a ruwayar kuma abdullahi bin zubair shi kuma ce ya yake daman shin ta to malamai wajen jam'i shi maganganu kamar guda biyu magana ta farko suka ce an ce ya kafa ta ne saboda me saboda ba tankwashe ta yake ba kamar wanda za a zauna a kanta shi sa ka ce kafawa nan kuma an ce ya shimfiɗa ta ne saboda ni saboda shi kuma bai mata kafawa irin kafawa da in zai zama akan dunduniya ba kaga in za a zauna akan dunduniya iqa'i ko ai kai kafa ta ake sosai a zauna akan ta to amma za ga idan zaman tayya ne ko da ka kafa ta ba za ta kamar yanda in zaka zauna akan ta ba haka wasu malaman suka yi wasu kuma kamar al-Imam an-Nawawi ce a'a annahu sallallahu alaihi wasallam fa'ala hadha ahyanan wa hadha ahyanan la bayanul jawaz yace kawai yadda abin yake manzan Allah ya yi wannan wani lokacin ya yi wannan wani lokacin yannan sai ya zama kowanne manzan Allah yi shi don ya nuna ma mai halaccin yin sa to wannan jam'in na biyu shine jam'in wanda fi kyau ko dai ka kafa ta ko kuma ita ainihin a dama din ka ɗan kwantar da ita kaga aka ɗan kwantar da ita za ga ta sai ga ƙirjinta ya kalli ina kenan ya kalli alƙibla in kuma kafa ta ka kaga haka za a yi shi ma dai ƙirjinta zai kalli ina zai kalli alƙibla to wannan zai nuna ma cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin wannan ne a zaman ƙarshe saboda malamai shi maganganu kamar guda uku dangane da shi zama a cikin sallah ɗin, wasu malaman kamar ahnaf suka ce gaba ɗayan zaman sallah iftirashi za a yi gaba ɗayan zaman sallah sawa'un zaman tsakanin sujjadu guda biyu ko zaman tayya ta farko ko zaman tayya ta biyu sai dai ittara shi za'i ka tankwashe kafar hagu ka zauna akan ta wannan shine ra'ayin ahana malikiya suka ce tawarruki za'i shine irin zaman da muka yi magana yanzu zaka su a gurin malikiya duk zaman sallah kawai tawarruki zaka shafi'iya suka ce a zama na farko zaka yi iftirashi a zama na ƙarshe da aka tawarruci in sallah mai zama biyu ce suka ce amma in sallah mai zama ɗaya ce kamar asubahi to tawarruki za ka yi suka ce don duk zaman ƙarshe tawarruki yake yi imam abu bin hanbali ya ce zama na farko za a yi iftirashi zama na biyu za a yi tawarruki ya ce idan sallah mai zama ɗaya ce kamar asuba ya ce iftirashi za a yi imam ahmad bin hanbali a cikin wannan maganganun imam Abin bin hanbali dukkanin ya fi su dacewa da didi saboda abin da hadisai suka nuna kenan idan sallah mai zama ɗaya ce zaman ƙarshen shi ake ba tawarruki ba amma idan zama biyu ne a sallah to zaman farko a shi zama na biyu a yi tawarruki shi isa ibn qayyim cikin zadul ma'ad yake tabbatar da ƙaunin imam ahmad yake cewa qala imamu ahmad wa man wafaqahu hadha maqsusun bi salati ta shahudani. tashahudani yace imamu ahmad da wanda ya dace da imamu ahmad suka ce wannan zaman na iftirashi ya banci sallah ne mai zama biyu yace wa hadha tawarruk fiha ja'ala farqan bayna julusi fi tashahhud al-awwali alladhi yasunnu alladhi yasunnu takfifuhu ko takfifuhu yace wannan zaman na tawarruki an bambanta shi shi ake yi a ƙarshe an bambanta da irin zaman da ake a tayya ta farko wanda a zama na tayya ta farko yace ana buƙatar sassautawa tunda in kai zaman tayya na farko ai sallar bata ƙare ba zaka ci gaba yace to ana buƙatar sassautawa sai ce fa yakunu jalisu fihi mutahayyi'an lil qiyam to tunda bai gama sallar ba sai ibn qayyim ce sai ya kasance kenan zama na tayya farko mutum zai yi shi ne mutahayi allujus yana mai ne, yana mai shirya tsayuwa kaga yanzu abin da yake so ya ce yanzu da wanda ya zauna akan ya yi shi ya zauna akan kafarsa da wanda ya tawarruki wane ne shirya miƙewa tsaye to yana so ya bambanta mai ce shi isa annaba a zaman tayya ta farko tun da sallam ta kare ba za a kara tashi sai ya shi kamar yana ne kamar ya shirya cewa in ya gama tayyar zai yi ne kenan zai miƙe amma a zama na biyu da ke ba tashi shi kuma sai me sai ya zauna da warakinsa kawai rutsa ka saboda ba da tashi da zai kare kaga wannan sai ibnu qayyim ya kara fito da abin fili cewa tabbas a zaman nan guda biyu suna da bambanci suna da bambanci ba kamar yadda su a hanaf suka a suka faɗa ba kuma kamar yadda su malikiya suka faɗa ba yace wa a a a yace wa Bayan julusi fi shahudin sani allazi yakunu julusu fihi ya yace akwai bambanci tsakanin su zama na tayya ta biyu wanda shi zama na tayya ta biyu ana yin sa ne a nutsu sai yace wa aidan fatakuna ya atil julusi faraqahu bayna tashahudi min a a a min mudhakkaratil musalli halahu fihi ma yace sai ya kasance hay'ar yanda ake zama ya bambanta a tayya ta farko tayya ta biyu ya bambanta kamar yana tuna musmi sallah ne halin da yake idan aka ce duk zaman iri ɗaya ne to mai sallah zai iya rikicewa amma yanzu aka ce zama na farko iftirashi zama na biyu tawarruki to irin abin da yake ɗaukar ɗan adam na yana sallah na wani lokacin a fusdi hankalinsa yana tahiya in ya ga al-iftirashi yake kasan ya san tahiya ta nawa yake kenan ta farko amma in ya ga a tawarruki yake ya san ta nawa kenan yake shi yasa muke cewa da duk ana yin sallar a haka to in ka zo liman yana sallah ba sai ka tambaya raka ta nawa kira zaka gane in yana tahiyya in ka ganshi iftirashi ka san tahiyya farko can ganshi ya tawarruki ka san tahiyya ta nawa ce tahiyya ta biyu yanzu kenan ko sallah kake in dai kake bin tsarin sallar ka sai wani da ya dan ja hankalinka kana sallah in dai a tahiyya ne kawai da ka dawo hayyacinka in ka ga a iftirashi kake ka san zama farko kake in ka ga a tawarruki kake ka san zama na nawa kake na biyu Shi ne abin da shi bin kan yake faɗa anan yace wa aidan yace kuma dai fa inna abahu maidin inna ma zakara hadhihi sifa fihi sallallahu alaihi wasallam bi jalsatin nabi sallallahu alaihi wasallam fi tashhud sani yace sannan kuma abahu maidin sa'idi ya ambaci wannan zaman ne a zaman tayyar manzan Allah na biyu yace fa innahu zakara su julusihi fi tashahud al-awwal yace ya ambaci zaman manzan Allah a zaman tayya ta farko annahu kana jilisu muftarishan yace manzan Allah a zaman tayya ta farko yana zaman iftirashi sun maƙala sannan sai ya ce a cikin hadisin shi abu humaidin idza jalasa fi raka'atil akhirati yace idan manzon Allah ya zauna a raka'a ta hudu wa fi lafzin idza jalasa a raka a ta karshe raka a ta karshe wa fi lafzin a wani lafazin ce fa idza jalasa fi raka'atir rabi'a idan manzon Allah ya zauna a raka'a ta hudu jalasa mutawarrikan manzon Allah yana zama zaman tawarruki da haka wannan shi ke nuna bambanci tsakanin zaman tahiya ta farko da ainihin zaman tahiya ta biyu kamar yadda wannan shine kauli ingantacce kamar yadda ainihin muka bayani wannan hadisi da muka karanta muslim ya fitar da shi da abu awana ya fitar da shi cewa ma farasha hadin nan yace wa kana yulaqimu kaffal yusra rukbatahu yatahamalu alaiha yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana damkar ainihin da tafin sa yana damkar gwiwa ta hagu idan ya zauna din gwiwa ta hagu sai ya damke ta da tafin hannunsa wa ya tahamalu alaiha har ma manzo Allah kan dora nauyinsa a kanta sallallahu alaihi wasallam wannan hadisin da muka faɗa ne ɗazu hadisin Abdullahi bin Zubair Allah ya ƙara masa yadda Shi ne ka wannan lafazin cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a a idza qala da u wa ba yadahu al-yumna ala al yumna wa yadahu al-yusra ala al yusra yace manzo Allah in ya zauna a tayya yana tayya yana addu'a yana dora hannunsa na a kafas a cinye sa tagu ko a gwiwa sa tagu ya dora hannun dama a cinye sa dama wa ashara bi isbihi sababa sai manzo Allah da ishara da dan yatsansa wannan manuniya wa ba ibhamahu ala isbihi alwusta sai dora babban dan yatsa sakan dan yatsa da tsakiya haka kenan wa yulaqimu kaf wa yuqallimu kafahu lisra rukbatahu to tafinsa na hagu kuma sai damƙi ainihin gwiwa su ta mare shi sallallahu alaihi wasallam to ya zo autar waya din wacce muslim ya fitar da ita da abu awana cewa wa ya tahamalu alaiha manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yakan dora sa alaiha akan wannan gwiwar ta hagu sallallahu alaihi wasallam to wannan dangane da tahiyya ta ƙarshe kenan sai ya ce wa sanna fihi salatu alaihi sallallahu alaihi wasallam kama sanna zalika fi tashahhud al-awwali manzo Allah ya sunnanta yin salati a cikin wannan tahiyya din kamar yadda ya sunnanta yin hakan a tahiyya ta farko malai ce wa qad ba hunaka dhikr siyagil warida fi sifati salati alaihi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya wuce a can ambatan sigogin da suka tabbata na salatin annabi sallallahu alaihi wasallam mun karanta siga ina ji shida ko bakwai ko na salatin ibrahimiyya to yanda a can wajibi ne kai wa annabi salati duk da bai kulla wajibcin bai yanzu zai kulla a yanda a tahiyya farko zaka yi wa annabi salati wanda mun yi bayani to a tahiyya ta biyu ma za yi wa annabi salati irin lafazin da kai salati da shi a waccan tahiyyar to kuma shine dai lafazin da zaka salati da shi a wannan daga cikin wannan shigogin da annabi ya koyar nau'i shida a ciki zaka dau guda ɗaya ka yi cikin salatin da ake cewa salatin ibrahimiyya sai ya ce wujubu salati ala nabi to anan mala albani yayi hukunci shi ya tafi akan wajibci amma za ga wasu cikin maluma har mazhabin malikiya ba su tafi kan wajibci ba suna ganin yin salati ga annabi ma suna gani a tahiyyar ƙarshe salatin kuma ba su ɗauke shi a matsayin wajibi ba sun ɗauke shi a matsayin me sunna ko mustahabi haka suka ɗauke shi to amma shi malam albani anan ya yanke wajibci wannan kuma shine ra'ayin imamu shafi, shine ra'ayin imamu shafi'i cewa yin salatin wajibi to bari mu ji da me malam albani ya dogara yace wajibi yace wa qad sami'a sallallahu alaihi wa sallam rajulan ya yace manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam <coughs> ya ji wani mutum ya da fi salati yana yin addu'a cikin sallarsa walam laha ta'ala walam laha ta'ala mutumin a wajen addu'a din bai girmama Allah ba walam salli alan nabi nan cewa bai girmama Allah ba ana bai wa Allah ya bude kirari ba walam salli alan nabi sallallahu alaihi wasallam haka nan kuma bai yi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba sai manzo Allah ya ce ajjala hada sai manzo Allah ya ce wannan yayi gaggawa summa da ahu fa qala huwa li ghairihi sannan manzo Allah ya kirawo shi ya gaya masa ba shi kadai ba har ma waninsa manzo Allah ya ce da sallahu ahadukum idan ɗayanku yana sallah ko yana addu'a falyabda'a bi tamidi rabbih jalla wa azza lokacin da zaka kai addu'a ce ka fara yin addu'a din da yabo da kirari ga ubangiji azza wa jalla wa sana'u alaihi da kirari da kwarzantawa a gare shi yace summa yusalli sannan sai addu'a a summa yusalli afwan sannan sai salati wa fi riwayatin a wata riwaya din yusalli ala nabi yi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam sun maye da ubi ma sha'a sannan sai kuma ya roƙi Allah ta'ala abin da ya ga dama kaga wannan sai kyau kenan addu'a kafin mutum ya yi ta ana buƙatar me kenan kirari ga Allah salati ga manzon Allah sannan ne sannan addu'a din shi yasa Umar Allah ya ƙara masa yadda yace addu'a tana tsakanin sama da ƙasa ne Allah baya ta tafiya gurin Allah sai an yi salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kuma wajen yi wa Allah ya bude kirari in zaka yi addu'a in ka sallah ne ko baka iya wani kirari ba ya kunshi duk wani kirari da zaka yi Allah ya karanta suratul Fatiha duk wani kirari da zaka yi Allah insha Allah suratul Fatiha ta kunshi shi to karanta sannan kai salati ga manzon Allah sannan ka roki Allah abin da kake bukata wannan hadisi hadisin Fudala ne bin Ubayd Fudala ne bin Ubayd shi yake bada wannan labari din to sai ke cewa sami a rajulan yusalli manzon Allah ya ji wani mutum yana sallah wannan ruwa da makaranta yanzu ruwar Abu a Imam Ahmad da ta Abu Dawud da Ibn Kuzaima hakim kuma ya inganta ta zahabi ya dace da shi anan ma Albani yayi lamba makaranta yace wa alam kai sani anna hadal hadisa. cewa wannan hadisin ya dulla ala wujubi salati alaihi sallallahu alaihi wasallam fi hadha tashahhud lil amri biha shine hujjarsa yace na nuna wajibcin salati ga manzon Allah a wannan tayyar dan annabi ya umarni da shi ya ce summa yusalli ko li yusalli ka'ida al'amru da wujub a ƙa'ida da umarnin Allah da umarnin manzan Allah suna nuna wajibci sai an samu ta ƙarina take kautar da abin gabarin wajibci mun ba da misali wancan lokacin ko kamar sallo ƙabalar magaribi ɗin nan kaga umarni ne amma sai ka samu ƙarina manzon Allah ya ce liman sha'a kaga liman sha'a ta nuna cewa umarnin ba na wajibci ba ne kakan kuma iya samun umarni ma umarni ya zama na ne na halacci ne kamar faɗa Allah fa idza halaktum fasadu saboda da lokacin da kake cikin harama haramun ne kai kai farauta zaka ce in ka ne daga farauta kai eh, daga ka kai farauta kaga ba ana nufin dole ka je kai farauta ba ma'ana ya halatta kai farauta in ka yi niyyar yi to amma nan ba a samu ta ƙarina da ta kautar da abin gabarin wajibci ba ba a same ta ba yace wa qad dhahaba ila wujubi ila alwujubi wujubi shafi'i wa ahmad fi akhir na an yace imam shafi'i ya tafi zuwa cewa wajibci ne haka imam ahmad a ƙarshen ruwayoyi da aka yi daga gare shi shi ma ya tafi akan cewa yin salati ga annabi ta ya wajibi ne wa sabaqahuma ilayhi jama'atun min as-sahaba wa ghayrihim malar bane ce to da imam ahmad din da imam shafi'i malamai ko jama'a da yawa cikin sabon manzala sun riga su akan wannan ma'ana sun riga su cewa tafiya kan cewa wajibi ne a salati ga annabi atayya yace bal qala al ajuri fi shari'a yace kai ba maka ba ajuri ya faɗa cikin littafin a sharia yake cewa man lam yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam fi tashahhud al akhir wajaba alaihi i'adatu salah yace duk wanda bai salati ga annabi ba a tayya karshe wajibi ne akan sai sake sallah ولذلك فمن نسب الإمام الشافعي إلى الشذوذ لقوله بوجوبها malar bani ce saboda haka duk wanda ya jingina wa imamu shafi cewa shine shazi ma'ana shi kadai ne ce wajibi ne a salatin yace fa ma an safa ya adalci ba nan ba shi kadai ne ya faɗa ba yace kama bayyana hul faqihul haythami fi darul mamdud fi salatu wa salam ala sahibul maqam al mahmud kama yadda faqihul haythami ya faɗa haythami ya faɗa cikin darul mamdud fi salatu wa salam ala sahibul maqam al mahmud da haka ba imamu shafi ne kadai tafi akan haka ba kuma wannan dalilin ke nuna cewa tabbas yin salati ga annabin wajibi ne mun yi bayani a wancan lokacin ubangiji ta'ala da tahiyya da salati da salati da sallama hada su inna allaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima to kaga a tahiyya kamar yadda muka faɗa wancan lokacin kana yin sallama din assalamu ala nabi ko ko assalamu alayka ayyuhan nabi to kuma ina salatin kuma tara Allah ya umarni a yi su shi yasa zaka ga wajen tambayar salatin sahabbai su ce ya rasulullah allimna kaifa nusallimu alayka a'a suna cewa alimna alimna kaifa nusallimu alayka mun san yadda zamu yi masa sallama to fa allimna yanzu kuma sanar da mu kaifa nusalli alayka ya zamu yi masa salati me yasa suka faɗi wannan saboda wancan umarnin sun ga shahadi ki Tun da ya koyar da sallama ɗin to kuma suke to kuma ya koya musu salati shine manzo Allah ce qulu Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim har izuwa dai karshen ruwayan da muka karanta da haka nake nuna wajibi ne a yi salati ga annabi ɗin sallallahu alaihi wasallam a cikin ainihin tahiyya yace wa sami'a rajulan yusalli sai kuma manzon Allah ya ji wani mutumin yana yin sallah fa majjadallaha mutumin yayyabo da kirari ga Allah wa hamidahu ya yaba Allah wa salla ala nabi sallallahu alaihi wa sallam kuma yayi salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace ud'u tujab wa sal tu'ta manzon Allah yace kira a amsa maka tambayi Allah ya baka saboda yayi abin da ake bukata ko ya yabi Allah yi salati ga manzon Allah sannan kuma ku duba har a sallah ai ka fahimci da annabi ya koyar da wannan me yace amma ruku fa azimu fihi rabba Ka kaza ruku'i sai yi umarce ka da yin me kai ta tasbihi dan tasbihi, yabo ne ga Allah amma a sujjada fa yace kai addu'a fa qaminu an yustajaba lakum saboda nan kai yabo ga Allah subhanahu wataala to anan an ce ya ga wani mutum yana sallah ya roƙi Allah bai yabo da kirari ba ko manzala ce gaggawa a ruwaya ta biyu kuma wani mutum yana sallah yayyabo da kirari ga Allah ya sanata ga manzala manzala ya ce kira amsa maka tambaye a baka a hadisin an faɗi inda za a yi salatin da addu'a bai zo a hadisin ba bai zo ba tamma sai malamai suka ce wannan zahirin sa na nuna cewa a ina za a yi wannan atahiyya ne suka ce domin gaba ɗaya a sallah atahiyya ne gurin da ake kirari ga Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai kuma ina sai a sujada kaga wajen tsayuwa ya karatu ake ko ba ka ba karatu ake wajen ruku'i tasbihi ake to gurare manya-manya na addu'a a sallar sune sujada da kuma tahiyya kaga wannan sai nuna wannan aina ne shi sa malai ya kawo sha'ana. sai nuna aina za a yi wannan kenan sai nuna sannan kuma kaga ita ai a sujjada ba a salati ko ba haka ba kaga aina ne ake salati a tahiya kaga wannan sai nuna wannan abin da manzo Allah aka faɗa cewa manzo Allah ji wani yana yi kenan a cikin tahiya ne ba a tsayuwar karatu bane ba a ruku'i bane ba a sujjada bane domin wannan abubuwan su ana yin su ne ainihin a tahiya. wannan ruwaya ta biyu din imam an-nasa'i fitar da ita da sunadi ingantacci hakanan kuma akwai ma hadisin da ya ƙara wannan hadisin shaida akwai hadisin abdullahi dan mas'udin Allah ya ƙara masa yadda shi ma hadisin abdullahi dan mas'udin ya ce kuntu usalli wa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wa abubakar wa umar ma'ahu yace yi sallah da manzan Allah da abubakar da umar suna tare da shi Ya yace falamma jalastu bada'atu bis sana'i ala allahi thumma salatu ala nabi sallallahu alaihi wa sallam. yace da na zauna kaga wannan ruwa ta tabbata mana cewa ina ne kidan a tahiyya yace na zauna sai nayi yabo da kirari ga Allah nayi salati ga manzon Allah thumma da autu li nafsi yace sannan nayi addu'a a karan kaina yace fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam sal tu'da sal tu'da sai manzon Allah ce da shi tambayi a baka tambayi a baka ma'ana roƙi Allah zai amsa ba ko roƙi Allah zai amsa maka kaga wannan hadisin shahin ne ga wannan ruwan da makaranta kuma ya ƙara fito mana cewa abin aina ne a tahiyya ake yin sa hakanan kuma shi kansu wannan hadisin din akwai ruwa rashidin ita ma ta zo da lafazin ƙarar da yake nuna cewa tahiyya ne da ruwa rashidin cewa idza qa'atta ko idza sallaita qa'atta fahmidillah idan kana sallah in ka zauna kai yabo ga Allah kaga zaman me kenan zaman tahiyya sai wujubul isti'azati wujubul isti'azati min arba'in qabla du'a'i bayan kai tahiyya kai salati ga manzon Allah tunda kaga a tahiyya din ai ana akwai kirari ga Allah ko subhanahu wa ta'ala at-tahiyyatu lillahi was-salawatu wat-tayyibatu dole kirari ne ga Allah kai salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kan karo komai sai ka fara neman tsarin Allah daga wannan abubuwan guda hudu wa kana sallallahu alaihi wa sallam ya qulu sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa idza faraga ahadukum min at-tashahhud al-akhir wannan lafazin na akhir kamar yadda yazo a wutar waya din wutar waya din babu wannan lafazin na akhir amma wutar waya din akwai shi shi ya tabbatar da cewa wannan neman tsarin daga abubuwa guda hudu nan ana yin sa ne a ƙarshe mun karanta da ku a baya a tahiyya ta farko ma akan iya yin addu'a amma neman tsari daga wannan abun guda hudu ba a yin sa sai a tahiyyar karshe kamar yadda wannan lafazin ya nuna sai manzo Allah yace fal min arba'in hadisin hadisin Abu Huraira ne Allah ya kara masa yadda manzon Allah ya ce idan ɗayan ku ya gama tahiya ta ƙarshe, ya nemi tsarin Allah ta'ala min arba'in daga abubuwa guda hudu ya ƙulu ya ce Allahumma inni a bika min azabi jahannama ya ce ya Allah ina neman tsarinka daga azabar jahannama wa min azabil qabri ya Allah ina neman tsarinka daga azabar qabri wa min fitnatil mahaya wal mamati ya Allah ina neman tsarinka daga fitinar rayuwa da fitinar mutuwa wa min sharri fitnatil masihid dajjal Allah ina neman tsarin ka daga fitinan masihid dajjal manzo Allah ya ce thumma yad'u li nafsihi bima badalahu sannan sai addu'a a karan kansa bima badalahu da abin da ya bayyana a gare shi wannan hadisi kamar yadda na faɗa imam muslim ya fitar da shi haka nan abu awana ya fitar da shi haka nan imamun da sa'i haka nan ibn jarud a cikin multaka haka nan malal bani ce yayin takarijin hadisi cikin irwaul gari wannan hadisin wato in kun kula za ga wa'annan abubuwan da manzo Allah ya ka nemi tsari da su guda hudu duk wani bala'i na duniya da lahira Allah ya tsare ka daga wannan ka gama da shi abu na farko musibar ta fi kowace azabar jahannama ka gare idan aka fara ka ce Allah ina neman tsarinka daga azabar jahannama Allah ya tsare mu abu na biyu azabul qabr azabul qabr kaga wannan hadisin nassi ne dake ke tabbatar cewa akwai azaba a kabari sabanin masu karyata kamar kawar da mutazila su suna cewa ba wata azaba a kabari haka na yan qur'aniyu su ma suna cikin masu cewa babu azaba a kabari wanda qur'anin ma ya tabbatar da azaba kabari annaru yarduna alaiha guduwan wa ashiya wa yawma taqumu sa'atu arkilu ala fir'auna ashadda al'azab kaga da Allah ya ce annaru yarduna alaiha guduwan wa ashiya sai ce wa yawma taqumu sa'a ashe wancan annaru din yarduna alaiha guduwan wa ashiya kabar qiyamus sa'a ne ko ba haka ba to kaga ina ne kenan a kabari saboda an ce kabari ko binne ka akai ko kura ce ta cinye ka ko nike ka akai aka watsara cikin iska ko nutsewa kai aro, ko ma dai akai kabari ubangiji ta'ala in mutum Allah ya rahama zai ji rahamar in azaba ce zai ji azaba wa ma zalika ala Allah bi aziz to kaga wannan hadisin nasi nake tabbatar da azabar kabari shi yasa hadisai da yawa lokacin da matan nan da yahudiya ta je gurin ummu na Aisha ta roƙe ta Aisha ta bata dan dabino ko sai ta yi mata addu'a ta Allah ya tsare ki daga azabar kabari annabi na shigowa Aisha ta gaya masa a wata ruwa din manzala sai ce a babu azaba kabari ce daga baya sai na ji manzan Allah kuma yana neman tsare daga azaba kabari ka zai iya yiwa daga baya Allah ya manza Allah wahayi a wata ruwa din ko manzala ce a asu yahuda la ya azaba kabari kuma daga baya sai Aisha ta ce sai na ji manzan Allah yana neman tsare daga azaba kabari kuma yana cewa mu nemi tsarin Allah daga azaba kabari au kama qala rasul ga wannan ba wani iskari domin annabi wahayi ake masa wani abin bai sani ba sai daga baya sai Allah ya sanar da shi sallallahu alaihi wasallam wa min al mahya wal mamati fitinar rayuwa fitinar rayuwa shine ash-shubahat wa shahawat ba kuma bala'in da ya kai cin cikin addini shubaha za ta nana ta jefa mutane ko Allah ya tsare ni jefa mutum shi ba ya tabautar wasu wanda ba Allah ba sannan kuma shahawat dama ne suke halakar da mutum a rayuwa sha'awa sha'awan zuciya fitinar mutuwa wasu malaman suka ce shine cikawa ba imani Allah ya tsare ma'ana ai mummuna cikawa sai ya ce wa min sharri fitati masihid dajjal wa sharru ga'ibin yuntaza masihid dajjal shine mafi sharrin wanda baya nan kuma ana jiransa dujjal zai zo hadisai da yawa na manzan Allah cikin musulun sun tabbatar da zuwansa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ba wani annabi da Allah ya aiko face shi da yawan sa gargaɗi da dujjal manzo Allah ya ce amma innahu minkum wa innahu fikum yace daga gare ku yake a cikin ku yake ma'ana a wannan al'umma yake manzo Allah ya ce in ya zo ina nan ni zan yi rigima da shi in ko bana nan mutum shine zai ja rigima da kansa dujal zai zo zai bullo ne tsakanin a sham da iraq a nan zai bullo zai kewaye duniya ne a kwana arba'in gaba ɗaya su ne kwanakin da je amma kwanansa na farko ya kai tsawon shekara kwanansa na biyu ya kai tsawon wata kwanansa na uku ya kai tsawon sati sauran kwanakin ne kuma irin sauran kwanakin kuma ko ina zai shiga banda ina banda maka da madina su ne zai je samu allah ya sa mala'iku suna tsaron shi zai da'awar allantaka kuma za a bashi wuta za a bashi aljanna kuma zai ce sama yi ruwa ta yi ƙasa fitar da tsiro ta fitar ya ce da mamaci tashi da izini na ya tashi sai har sai an zo da wani mutum ya ce in kai Allah ne ka tashi iyayena ya tashi shi aljanu a siffar iyayensa kaga yadda shaidanu suke mutane a yanzu a duniya kenan sai mutum kawai zai faɗi ya kira shehi ne, sai wani aljanu ya fito da siffar shehi shikenan ya halaka mutum sai ya dauka ya shaye leda ba wanda zai muce dawo mun faɗa mun ƙara faɗa ba wanda zai muce dawo ko dan waye shi duk darajar ka duk matsayin ka ba za ka mutu kada duniya ba ko waye ubangiji ta'ala a a a wasu ayoyi aya ayoyi a jere Allah ya nuna mana cewa ba wanda zai da da Allah ya magana halittar dan adam har mutuwa sa tashin sa Allah ya ce ya halicci mutum mun silalatin min tin sun majalna na batan fi kararin makin Allah ya dinga faɗa summa kaza summa kaza ƙarshe sai Allah ya ce summa anshanahu khalqan akar fa tabarakallahu ahsanul khaliqi sai kuma yace ni summa innakum lamaytun sannan daga kun ga barayewar bayan kun mutane sai mutuwa ko to Allah ya ce za karata shi sai ya ce sun ma innakum yawmal qiyamati tub'atuna to ya zai taso kan kiyama haka Allah ya faɗa summa innakum yawmal qiyamati kuna. sannan kuma ran alkiyama a tashe haka nan har annabi alaihi salatu wassalamu ya faɗa cewa ana awwal man tashaqqa alhar ardu yawm alqiyama yace ne farkon wanda ƙasa za ta tsage na fito daga ina daga kabarin sa ranar alkiyama kawai shirme ne da jahilci da dabbanci mutum gaji yana cewa ya zo ko yana na abu wai annabi ya zo gurin rannan ma na faɗa hannu malami na addu'a ko malamin daura Allah ya ƙara man lafiya ya taba gaya mana muna karatu Ya ce haka wani abokin sai ya gaya ba wai za su yi wanda yawa annabi ya ce amma ba ku da mutunci to ina kujerarsa Ya ce kowa tsaye za ku bar shi kun sa shi wannan kujera ba ku sa annabi ba tunda kun ce yana zuwa kaga wannan ai tambaya ce mai kyau su ma sun san ƙarya suke sun ƙarya suke wata ran tashi da karatu zan shiga gidanmu lokacin ina nan ban tashi ba kawai sai na zan a kusa da makotanmu ake wai majalisi kawai daga mutane an tsutsuguna shi mai waka ya karta takalminsa to mashin ɗina yana jahanna shiga tentuna sai na shigo in shigar da shi sai muke magana da nake cewa ya lafiya wai ai in yana na waka annabi ne yazo kama na akwai dan iska Allah ya tallafi ai annabi ne yazo ah, annabi ya sai inda zai sai wajen wannan kafircin da shirka da zai muku mai ana wannan da yana nan zara takobi zai yaki kuma ba ku tuba ba haka komai yake sai ya cewa annabi yana zuwa wai annabi yana zuwa annabi abun wasa ne duk abin da ya faru sabon manzan Allah yadda annabi ke san sahabban nan bai dawo ba sai yanzu zai dawo muku kuna rayuwar su gudu rat din ya daya muku ne ha ba ko sahabi yanzu ya dawo ba ko ma zai mutu ba wallahi ko ma zai mutu hannun bala'in ne zaka ce wannan bala'in komai ya canja na addini an tsamma da Allah ya kara masa yadda tun fena da rai tun yana da rai Ya ce wallahi ba wani abu da muke lokacin manzala face yanzu ku canja shi hadisi na cikin sahih bukhari suka ce har sallah yace qad dayyatun fiha ma dayyatun yace sallan ma kun toza ta bula kun toza ta a cikin ta kuma ga hadisin sa ne yake cewa innakum lata'lamuna a'malan hiya daqu fi ayyukum min ash-shari wa kunna na'uddu ala ahad rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min al-mubiqat yace ku yanzu kuna wani aiki tun fa anas yana duniya yace kuna aikata wasu ayyuka ku a idan kuna gani ba su fice gashi ba girman su yace amma mu wallahi zamanin manzala muna kirga cewa abubuwa da suke hallakar da adam karatun na risale yau karanta na hadisi ba mun karanta shi ko to yi dajjal zai zo haka zai zai tashi wannan a siffar iyayensa zai tashi wasu aljanu sai su ce kai imani da shi shine mu wanda zai karya masa alkadari shine wani mutum da zai karyata shi ya ce in dai kai Allah ne ka kashe ni dujal ce ta kashe shi mutu ya mutu ce tashi ya tashi yana tashi ce yanzu ma san ƙarya kake yanzu na san ƙarya kake kai ba Allah bane dujal yi iyayin yanda zai kashe shi kuma ya kasa shi ne zai ɗauke shi jefa shi a wutarsa wannan wuta ita ce aljanna annabi isa alaihi salam ne zai sauko a daidai a a na dimashq daidai wani wata kofa na cewa babulut a wata marara bai ba haka zai sako a nabi isa kansa na isa da ruwa ta nabi isa shine wanda zai zuwa ya ya kashe shi kuma bayan annabi isa ya kashe shi daga baya kuma ya jujjuwa majin su faɗi su ma to su wannan bayan da za a iya yaƙa su wani min kullu hadabin siluna sai dai ya tattara mutane a je a haukan dutse to shine zai ɗaga hannu ya roƙi Allah ta'ala sai Allah ya kashe shi kuma warin sai cika duniya nan baya roki Allah sai ya zo su dinga dauke su shi yasa manzon Allah a hadisin Abu Dawud manzon Allah yake cewa idan dujal ya zo mutum yana jin shi mai imani irin wanda yana jin tabbas yana da garanti yana da imani manzon Allah ya ce amma Allah in dujal zo sai ya bi shi Allah bai taba aiko da fitina a doron ƙasa kamar dujal ba shi yasa manzon Allah ya ce hadisin asma innakum tuttaruna fi quburikum misla au qariban min fitnati masihid dajjal manzo Allah ce za a jarrabe ku a kabarin ku kwatankwace ko kusan jarraba fitnati masihid dajjal daga ba bala'i da zai zo wa dan adam a doron duniya da dan adam yake jira kuma a nuna al'umma sai dajjal manzo Allah ya ce innahu a'awa ido ɗaya ne da shi saboda zai da awa allantaka shi yasa ake so ka san siffofin Allah in kana korewa Allah sifa kana bai da kaza bai da kaza dujar zo la ya kabi shi ba ka san siffofin Allah shi yasa da manzala ya ce innahu a'ara aina yumna ka annaha inabatun tafiya yace idan sarda mu a yankwane ke wa yankwanan nan inibi sai manzala ce inna rabbakum laysa bi a'war sai manzala ce ubangijinku ba mai ido ɗaya bane kenan da dujal ya zo da ido ɗayansa shi Allah ce ƙarya kake Allah bai da ido ɗaya Allah ba ni dan Allah ba ta waya a tare shi subhanahu wataala yasa manzo Allah ya faɗi haka yasa yake so ka san siffofin Allah zaka ido ɗaya ne shi kuma a nan goshinsa an rubuta kafir amma la yarahu illa mu'minun ba ne ganin wannan kafirun din sai mumi shi kadai zai gani wanda yasa annabi alaihi salatu wasallam ya umarce mu duk sallah mu da tsari da wannan bala'i musiba ce ba ya kankanuwa ba ubangiji ta Allah ya tsare ubangiji ta Allah ya ba mu kariya daga gare shi shi yasa sai manzo Allah ce sanai da u yi addu'a a karan kansa bai ma badalahu ga abin addu'a da abin da ya bayyana a gare shi yace wa kana sallallahu alaihi wasallam ya da u bi fi tashahudihi manzan Allah da kansa yana addu'a da wannan tayyarsa haka ya dorowar Abu Dawud duk da hadisin Abu Hurairah ne sai Annabi sallallahu alaihi hadisin Ibn Abbas afwan Ibn Abbas Ibn Abbas yace manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana roƙon Allah ya da utitu shahudi yana addu'a cikin tayyarsa yana cewa Allahumma inni a'udbuka min azabi jahannama wa min wa min wa min hadda izwa ƙarshe sallallahu alaihi wasallam shi bisa a ko da bari sai mun shiga addu'i din sai mun faɗi wannan magana da alƙadi iya ya faɗa yace wa kanu yu'allimuhu sahabata radiyallahu anhum kama yu'allimuhu surata min alqur'ani hadisin na Abdullahi dan Abbas ne yace manzan Allah ya kasance yana koyar da sahabbai wannan addu'a din Allah ya kara musu yadda kamar yadda yake koyar da su sura ta ya yace ya qulu qulu allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannama ila akhir ya yace manzan Allah yana cewa da sahabbai ku ce Allah ina neman tsaninka daga azabar jahannama daga fitinar dujal daga fitinar azabar kabari daga ainihin fitinar rayuwar fitinar mutuwa wanda ke nuna ma yadda manzan Allah ya bada kulawa dangane da wannan addu'a wannan abubuwan da annabi alaihi salatu wassalam ya umarni da a nemi tsari da su anan umarni ne na annabi umarni ne na annabi muka ce umarni yana nuna ne wajibci to amma anan jumhur na malamai jumhur na malamai sun tafi akan cewa wannan umarnin ba na wajibci bane bandawa banda ainihin dawus banda dawus shi yasa wasu sun hakaito ijma'i cewa ijma'i ne cewa wannan umarnin ba na wajibci bane amma gaskiya ba ijma'i bane dan tawus bai tare da su hakanan nan ibn hazam shi ma ya tafi akan wajibci tawus ruwa sana cikin musulmi ɗansa abdullahi bin tawus yi sallah da ya idar sai dawo yake ce masa ka nemi tsaron Allah daga abubuwan nan guda hudu sai ce a'a sai ce a salataka saki sallarka daga shi ya kan cewa dole sai an wannan kuma shine ra'ayin ibn hazm mala albani ma na ga a cikin asar sifatu salatu nabi shine ra'ayin da ya goyi ba yace wannan dalili ya nuna wajibi sai dai illa iyaka wasu suna cewa to ai annabi alaihi salatu wasallam bai nuna sallah ta ɓaci dan ba ai wannan ba sai ai ba sharadi aka ce ba shi wajibi shine abin da in baka yi shi ba kana da janibi amma bai bata aikin ba sharadi shine idan baka yi shi ba ba aiki ba ke da ko a ce rukuni shi ma rukuni in ba a yi shi ba ba aiki yanzu kama a sallah baka sujada ba sujada rukuni ce babu sallah din gaba ta to bari mu shiga doyin ku kaɗan mu taɓa lokaci ya kusa ku to kaga wannan kamar yadda muka karanta bayan an yi tahiyya ta ƙarshe an yi salati ga annabi ba addu'a ta rage ba to addu'a da wannan ake fara don sun fi komai muhimmanci to sai kuma mala ce addu'a qabala salami wa anwa'u addu'o'in da ake kafin sallama banda wannan bayan kayi wannan kenan to ga kuma addu'o'in da ake da kuma nau'o'insu su ce wa kana sallallahu alaihi wa ya da ofi salatihi sai manzan Allah ya kasance yana addu'a a cikin sallarsa Ya yi lamba uku ya ce wa inna malam na naqul shankudihi Ya ce ba mu ce a cikin tahiyarsa ba li'annan nassu haka za. Ya ce don nassun haka yanzu amma dai a tahiyya ake nufi amma zan ce haka nassin ya zo da aka muka faɗe shi a haka eh a sunna kenan ko ko kuma sai ce la'annan nasu haka za ya ce wa fi salati a la'annan nasu haka za fi salati na ya ɗan goge ɗai yawwa gayar muƙayyidin bitta shahudu ko au gairu ba a yi masa ƙaidi da tahiya ko wani tahiya ba ya ce shi mil kullum mawdu in salu liddu'a ya ce don haka duk gurin da ya yake ana yin addu'a sallah zaka yi wannan addu'o'i yace ka sujudi kamar atayya a sujada zaka yi wannan addu'o'i yace wata shahudi kamar atayya shi ma zaka yi ma'ana dai duk gurin da ya a sallah guri ne da ake addu'a to wannan addu'o'in da muke zaka yi zani zaka iya yin su yace qad warada al-amru bid-du'a'i fihi ma kama sabaka yace domin umarni da yin addu'a a waɗannan guraren guda biyu ya zo a cikin hadisi kamar da ya gabata da sujjada da tahiyya yace to manzo Allah yana yin bi'adiyatin mutanawwi'a yana yin addu'o'i nau'i nau'i ba kala ɗaya ba taratan bihadha wa taratan bihadha wani lokacin manzon Allah yayi wannan wani lokacin manzon Allah yayi wannan wa qarra'at adiyatan ukhra wasu kuma addu'o'in annabi ya tabbatar da su me bambanci da can an annabi ne yayi wasu kuma an yi annabi ya ji kuma ya tabbatar kaga yanzu da me aka yi aiki yin ko tabbatarwa annabi tabbatarwa annabi dan zaka ji wasu suna faɗa su ce to da zaka ce mutum ba zai komai ba sai wanda annabi to ga kiran sallah ma ai wani sahabi ne mafarki soko da sahabin ya mafarki ba zo ya ga annabi annabi ce inna la ruya haqq ba annabi ne ya ce mafarkin gaskiya bane yanzu da mafarkin su aka yi al'akari ko magana annabi haka nan shugaban yan kogo suna ta ihu mahukata wai wai hadisi na makaranta da kuɗina na ta bin rafi kun san ya taho ne ya attishawa an dago sai ce, hamdan kafiran tsayiban barakan bihi mubaraka alai kama hibbu rabbuna ya rabba manzo Allah yace wa ya faɗi wannan kalma ya ce ni ne manzo Allah na ga malaika 30 da wani suna gaggawa zai kai ta wato ga wani ma ba annaban ba yayi malaiku suna gaggawa to in ban da abinsa yanzu ba dan annabi ya faɗa ba ma san an yi to kai yanzu da kai naka ga ya mana annabin da yace kai ma ana gaggawa da taka taka da shi amma wallahi da ke wawaye ne mai sai ihu ba dan kai ba da yaƙi ya ci mu wai ha su hujja haba dan Allah haka mata ka tambayi mutum haka wannan dishirmi ne ko kamar wannan abin da ake da ya wuce duk da har yanzu suna yi wai mutum ya ce maka tu tu. Abu Jahal ma Abu Jahal Abu Lahab ma ya yanta baiwa ya yanta baiwa kuma kuma kuma kuma ana ana sassauta masa azaba an yi mafarki ana sassauta masa azaba to wannan hujja ce amsar da zaka ba su za ta warkar abubuwa ne guda biyu na farko ka tambaye shi waye mafarkin dan maganan ma cewa ba aiko annabin sannan ba kyale ta sai shi rigima da kai akan wannan sai su rigima ai za su yi ce ma mu annabi a gurin mu da an aiko shi da ba aiko shi ba duk yana da daraja kai za su iya gaya ma wannan ko ba za su iya ba Wala za su iya a ce wannan rabu da su tambayi wanda ya gaya ma waye mafarkin cewa kai fa ba'a da ahali sashin iyalansa musulmi ne kafiri ne ba sani ba ko musulmin ne annabi ne ɗaya kenan na biyu sai ka gaya musu ka ce mafarkin yi karo da ƙur'ani tunda ai cewa aka yi ana sassauta ma azaba ko yanzu an karɓa aikin kenan ko ba karɓa ba to mu kuma qur'ani yace qadimna ila ma aminu min amalin faj'alnahu qur'ani kuma ya nuna mana cewa da aikin kafiri komai yawan sala ba zai karɓi shi ba kaga eh, wannan shi abin da ibn hajar ya faɗa cikin bari ba wai ni na fara ibrajar ne fara cikin ba yace wannan mafarkin karkashin hadisi yace wannan mafarkin yayi karo da qur'ani <laughs> da abin da ya karo da qur'ani ba ta mola bane ne? ya sauki to da ka akwai addu'o'in da annabi ya tabbatar wannan ya annabi ya tabbatar da su yace wa amara musalli an yi takarramin an yi takayyara min ha ma sha'a ko manzon Allah ya umarci mai sallah ya zaba abin da ya gara daga addu'o'in to anan ma malam yayi lamba yace bukari da muslim sun fitar da wannan cewa sun malaita ka iya hayyara min addu'a ma sha ko ma ajabahu ilayhi ko shine abin da yake nufi sai ce qala al-asram asram yace al-majri imam ahmad yace qultu li ahmada nace da imam ahmad ma za ada uba da tashahudi da me zan addu'a bayan na gama tahiyya qala kama ja a filkabar, sai ce kamar ya zo a hadisi ma'ana da addu'ar da annabi ya faɗa a hadisi ko wani sahabi ya annabi ya tabbatar ma'ana al-ikhtiyarin a ciki zaka zaba an gane yace qultu lahu awalaysa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam thumma liyataqayyara min ad-du'a ma sha'a yace ah ba annabi ya ce sannan mutum ya zaba abin da ya ga dama na addu'a ba qala sai imam ya ƙara ce masa ya takayyaru bima ja'a fil khabar yace zai zaba ne daga abin da ya zo a hadisi ce fa awattuhu na ƙara maimaita masa fa qala ma fil khabar sai ya ƙara ce mun abin da ya zo a hadisi yace na qala ibn taymiya yace ibn taymiya ne ya ciro wannan magana wa min qaddihi naqaltu shi kuma labani ce yace ni kuma daga rubutun sa na ciro ma'ana shi ba daga na imam ahmad din ba daga na asarar din ya ciro ba a na ibn taymiya ya ciro a cikin ina a cikin majamul fatawa yace wasta sana kuma ibn taymiya ya kyautata magana qali yace fa innal lama fi du'a'i ibn taymiya ce domin wannan lamun na addu'a din nan da aka faɗa yace duk lid du'a'i allazi yuhibbuhu Allah yace lami ce ta addu'ar da Allah yake so yace laysa jinsu du'a'i ba wai lami ce ta jinsin kowace addu'a ba to ita kuma addu'ar da Allah yake so wa yafi kowa saninta kaga annabi sallallahu alaihi wasallam yace la akhir kalami har zuwa ƙarshen maganar ibn taymiya sun qala sannan sai yace shi ibn taymiya kenan sai ce fal ajwadu abin da yafi kyau ne, an yi kala a ce illa bid du'a al mashru' al masnu ibn taymiya sai ce abin da yafi kyau a ce ba za ka yi addu'a ba sai da addu'a a bashar antawa a basunnantawa wa huwa ma waradat bihi al akhbar shine abin da hadisi suka zo da shi kun ji daya sai kuma cewa ma kana nafi'a da kuma addu'a take da amfani kaga ya karo na kenan ko to sai malal albani ce ultu wa huwa kama qala malal bani ce haka ne kamar yadda ya faɗa ko dai addu'a ta zo a hadisi ko addu'a mai amfani an gane bai rusa magana ba amma sai ce lakin istilraki yace sai dai maharfati ma kana nafi'an min addu'a'i yace sanin addu'a take mai amfani ya tawqafa ala ilmi sahih wannan yana tabbatuwa ne da ilimi ingantacce yace wa haza Kalla man yaqumu bi shi kuma irin wannan ilimin ingantacce kadan ne wanda suka tsaya a kansa suke da shi yace wal aula abin da ya fi wuquf inda du'a al warid yace mutum ya tsaya addu'a da ta gangaro daga annabi yace la siya ma idza kana fihi ma yuridu hudda'i min al musamman ma idan abin da kake nema din a addu'ar a cikin addu'o'in annaba ko ta addu'a wacce akwai abu kawai sai kai ta annabi an gane sai yace wallahu ta'ala a'lam Allah shi ne mafi sani lokaci ya mu tsaya nan sai mu fara daga addu'a farko insha Allah mako mai zuwa dana na dauka karatun zai kare a yau da kaga bai kare ba ai ba sauri muke ba ko ba sadaka za mu karba ba ko Allah ya samu dace mutaqi wala udwana illa ala zalimin a kamar yanda na faɗa akwai ba su da doktor yusuf bin abdullahi ahmad yayi akan sujudu sahabi wanda mun ɗanka karanta su a wasu guraren duk in muka sauke wannan littafin muka karanta to na zo da nawa zan ba ku ban sanya za ku yi tsarin ba a'a photostar za a yi da yawa a tsaya a can duk mai bukata ce kaza zai bayar wani ne zai photostar ya raba saboda Allah ne diga ta sati mai zuwa zan karɓi tawa saboda da karatun ba zai yiwu ba mu kawai ni ina da shi kowa bai da shi haka yana da kyau a zama an mallaka din tana da mahimmanci kwarai kwarai da gaske to wannan na farko shawara yake bayarwa cewa ya kamata a sa littafin qawul musallina idan da yiwuwar haka to mun riga mun yi bayanin abin da za mu sa abin da muka ce za mu sa shine littafin bulugul mara kuma na ji insha Allah in dai mutum ya bi karatun da muka yi sifatar salatin nabi ina daga farko zuwa ƙarshe zai iya gane kurakuran da ake a cikin sallah dan kusan insha Allah kusan dai duk mafi girman abin da ake bukata mutum ya a sallah malar ya yayi kokari ya kawo shi ana kuma ba wai laifi bane mu sa wannan din to amma gaskiya mun riga mun yi mun yi shawara da ƴan uwa kuma an nuna gaskiya an fi buƙatuwar mu sa bulugul maram din kuma ni kaina ina ganin fa'idar sa bulugul maram din tafi yawa shi yasa za mu sanya shi duk da na san dai Allah za mu dan dade gaskiya ba mu sauke shi ba kan ma kai tunanin za mu sa za ka zama bulugul maram da wuri gaskiya na san ba za mu sauke da wuri ba fatan mu dai ubangiji ta'ala ya raya mu mu kai har zuwa ƙarshen sa mu sa wani wannan yana tambayar hadisi ne hadisin alkayisu man da nafsu wa milal ma ba'da al-maut wal ajru man ittaba nafsu wa hawaha wa tamanna ala allahi amani hadisin mun karanta shi a karatun da muke na riyadu salihi wanda muke ranar laraba duk da hadisin isnadin sa akwai ta cewa wanda a lokacin ne bayani cewa sai dai akwai wasu athar da suke karfafa sa kamar kaulin Umar hasibu qabla an tuhasabu amma da shi wannan ɗaya sinadinsa akwai maganganu abin da hadisi yake cewa alkayis ai alkayis arrajul hazin kenan mutum mai cikakken hankali mai hazama wanda ya san me zai amfani shi a cikin rayuwar shine man dana shi shine wanda yau kansa hisabi tun a nan duniya yau kansa hisabi me yayi na kirki me yake ba na kirki ba dan na kirkin ya kara wanda ba na kirkin bai rage wa amila lima ba adal kuma yake aiki lima ba adal mutu dan abin da zai zo bayan mutuwa me zai zo bayan mutuwa alkiyama wannan shine mutumin hazin wanda ya san rayuwar sai san me kamace shi shi yasa nake yawan faɗa cewa ka'idan mutum nagari zaka ba mutuwa yake jin tsoro ba bayan mutuwa yake jin tsoro in kaga mutum mujarradin mutuwa ce take tsorata shi to za ga mutumin ba mutum ne wanda yake kokarin yin ayyuka na garin da ga Allah ba zaka shi mujarradin abin da yake tsoro kai ya mutum shi ko mutumin da yake wa Allah da'a kokarin sa ba kai ya mutu yake tsoro ba ya san sai ya mutu kullun tunaninsa in ya mutu me zai kara to wanda ya zama tunaninsa ya mutu me zai kara zai ta kokarin gyarawa ko dan ya tarar da alkhairi bayan ya mutu to wannan shine mutum wanda yake arjul haji wanda yake mai cikakken hankali wanda zai amsa sunan mutum yace wal ajiz mutum ko nake gajiyayye wanda bai san kansa ba kenan manitta ba nafsa wa hawaha shine wanda ke tabin soye-soyen zuciyarsa zuciyar tana son kaza yi tana son kaza yi kawai ya zama bawan zuciya a a fara'ita manitta kaza ilahu wa hawahu wa adallahu Allahu ala ilmi ko yace wa tamanna ala Allah amani ya ta burance burance ga Allah ai Allah furar rahim ai irin wannan abuwa ai mu ne ahlul lahi mu da muke da sakakke dan aljanna ai kaza ai wani mun kama kafa da shi ai ya ce zai cece mutum dubu su, shi ya ce an cece shi zai cece mutum dubu saba'in shi ma ba ce an cece shi ba in ba su abubakar wa aka ce an ce ta a irin su abubakar ne su umar su usman su aliyu ko ka gani su su ga sunan dai da yawa duk sabon nan su ne aka cece su ma Allah ma ya ce musu radiyallahu anhum wa radu an abinda yan aljanna sai sun shiga aljanna za a gaya ma yan aljanna Allah ya sa muna ciki Allah ya ce me kuke so Allah ya kai mana komai ka haska fuskokin mu kai mana kaza kai mana kaza suna ganin an gama komai yan aljanna sai Allah ya ce ku je na yadda da ku to su masabin manzala tun suna duniya ka gaya musu wannan Allah ya ce ya yarda da su yasa za ga mu dole ni gaba da mai cikin sabon manzan Allah dole saboda muna son su manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce almar'u ma'a man ahabba Anas dan Malik sahabi ne kuma wallahi dan aljanna ne amma da annabi faɗa ka sai ya ce Allahumma inni uhibbu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa Abubakar wa umara. ko yana so ya zama tare da su ko saboda shi ma ya san me kai su ba sai ce Allah ina son manzan Allah ina son abubakar ina son umar amma yanzu wani zai zara bakin kayan sai zagi su Allah ya ya ce na kasance ina yin sallah bayan limam da yake yin alkunutu a sallar asuba to idan yana alkunutun nasa me ya kamata na yi shiru ko karatu sannan malam dan Allah ƙara jan hankalin mamu dangane da bin liman musamman lokacin tafiya sujjada wasu suna riga a liman wasu su yi tare da liman to idan mutum ya zama yana yin sallah a bayan limami wanda yake alkunutu musamman an fi samun wannan a sallar asubahi tunda a nan liman shiru ya baka jin komai za ka yin karatu ka karanta ko da fatiha ne ka yi gama alkunutunsa haka nan kuma in kai shiru ma baka koma ba sallah ka kai amma dai a gane ba abin rigima bane dan ka ji sallah kai a bali wanda ke alƙur'ani ka ce kai sai an daina ba ruka yale a ci gaba da karatu in Allah ya sa wataran ka samu masallacin da ba a yi kaji in kuma dai na kai na makocin su ne in dai musulmi ne sun yi sallah ka je kai sallah a cikin su wannan ba cin abin da za a yi rigima da wasu abubuwan Allah ba su kai a rigima ba yanzu irin su a salatu din nan din ne ya bar rigima cikin su wancan ya yi farkon ya kashe to me ya bar rigima ba na bin rigima akwai ababen da suna da sauki yanzu kamar kamar a ɗora hannu a ƙirji wani za ga in ya yi ruku'u ya dago baya mayarwa wani kuma ba, duk wannan ba su matsaloli na rigima ba sa ciki sannan magana da ya ta biyu gaskiya wannan yana faruwa sosai da sosai mun karanta hadisi a wanda muka karatu na umdatul akam da su da da wanda muke karatuka da su hadisin albara bin azib Allah ya ƙara musu yadda yake cewa mun kasance muna sallah bayan manzan Allah in manzon Allah ya sujjada yace muna tsayawa ba mai lankwasa bayansa a cikin mu sai mun ga goshin manzo Allah kan ƙasa to kaga in dai zaka yaka ya ka riga liman amma matsalar shine wani lokacin wani limamin ma dattijo ne shekarun sun dan ja ba zai sauri kamar ka ba daga liman ce Allahu inna gaba ɗaya kawai ya tafi zaka yanda yake a ka'ida ne ba za ka tafi sujjada ba sai ka ga liman goshinsa kan ƙasa kai kana tsaye cak sai ka goshinsa kan ƙasa sannan ka tafi ko ɗago ya ba ruwan karshe ya tafi kan ƙasar kai ka tafi sanda ya ɗago kan ya ɗago ya miƙe kai ka yi taka aka mu zala faɗa hadisin Musulmi. abin da ya wuce muku za ku riske shi na, kan ya miƙe kai sujjada kuma ka ya miƙe kai ma ka ɗago amma ko shaka babu kuskure ne mutum yi gaggawa din ya riga limami kuma saurin na me kake kai dai ba za ka gama sallah ba sai limamin ya gama to saurin na me ka gani ta Allah ya sa mu dace subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk